tafi duniyar ga ta zo maka kowa ya ganka zai ganka a zaki alhaji zaki ka samu gini tifin fatan mu Allah ƙara maka masu kul kwasan ka zaki ya san ka a fizifin eh, mun tafa mun yi janjana alhaji zaki a cikin gasar mu ka tallafi al'umma wannan ka ya samu farin ciki Allah ya waka lahirar tafi duniyar cif alhaji zaki sana. Oyoyo zaki ya shigo na jeriya kasata ta yaba da kai mallan zaki. Eh, Oyoyo zaki ya shigo na jeriya kasata ta yaba da kai mallan zaki. Ne munar tallafi na ce alhaji zaki a ya aka juri wuni da kwana kasar na. Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa cikin wannan shiri. wanda tuni sanarwa ta riga ta gabata cewar za mu karɓi bakuncin alhaji chief malam zaki sakfa alhaji chief malam zaki sakfa shahararren malami ne daga ƙasar ghana kuma cikin yardar allah ba zan fara ce muku komai ba zan ce ku biyo mu cikin wannan shirin kuma ku saurari irin jawabai da za su fito daga bakin alhaji chief malam zaki alhaji chief malam zaki muna maka barka da zuwa aminci rediyo a kano nigeria. Eh, ina muku sallama ta mai girma najeriya duka gaba daya da duniya duka gaba daya sallaman da ya fi sallama duka sallama mai daraja mai aske mai mutunci sallaman da ba irin shi shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bayan wannan salama, ni naku alhaji chief malam zaki sahana sabana sakwacha one na ghana ghana da nike kuma ina da wuri biyu da nike zama akra da kuma shi nike accra da kuma shi to mai bin shi kuma dakaji. ji alhaji chief malam zaki sahana sabana safaca na ma'anan wannan suna ma'anan sunan nan shi ne ya da hada malam a hada zaki da wani abu kamar safaca she mun bambanta wannan to idan ka ji alhaji dai ba bakonci ba ne cifin nan kuma ba bakonci ba ne sanadiyan zakin nan yasa sa chief nan ya zo don zakin nan sarauta ne inda yake ina ci garuka uku nake cin sarauta akwai gari gudan da yake gana ana kiran shi bono a hafo kwami danso ni sarkin samaru nan dagon bawan wurin ne sanadiya inda zaki ya fito kenan sarkin samaru na muna kiran shi zaki a cikin dagon bancin mu sahana sarkin sa'a kenan a cikin dagomacin kaji an ce sahana sarkin sa'a na dagombawa kuma northern region tamale kenan ana kira wannan wuri savulgu in ka sabana sarkin yi sarki wanda in ya fadi shi ya kasance wannan gari kuma masha Allah shi kuma ne sabana so duka sunan sarauta ne to amma da na tashi she sunan kakana ne sakfacen nan she a ce kamar nickname da aka san shi da shi kenan to da na gade shi she ana kira na wannan suna sakfacen nan to title duka ba zan iya cire wani in bar wani saboda ina cin sarauta garuka uku to she aka hada duka ya zama alhaji chief malam zaki sahana sabana sakpacha 1 to yanda sunan ya tafi kenan na biyu kuma damuwa nan da ya kawo ni a nan Najeriya shan ce alhamdulillah in kuma kara ce alhamdulillah in kuma kara ce alhamdulillah ina yi kowa fatan alhairi ina yi ma kowa fatan alhairi ina yi kowa fatan alhairi domin garin alhairi ne da na shigo Najeriya ba farkon zuwa na nan gaba ne. Na saba zuwa Najeriya amma farkon zuwa na nan ga kenan. Da na shigo kuma na je garuka kaman Ibadan. Ziyara na kawo da masu ciwo da marayu. Na je Ibadan, na je Kalba, na je Delta, na je Asaba, na zo Benin. sannan nike zuwa nan to idan na je ziyaran duka kuka na da damuwa na ne akwai wasu mutanen da suka fito a cikin zamanin ga suna zamfaran mutane da sunan manyan mutane to amma ba shi ya dame ni ba idan ka zamfari wani da sunan wani ko da hoton wani ba ni kai da ma ba na wannan ya dame ni nike kawo kara ga wanga mai daraja wuri don saboda wanga radio station fa a cikin bincikenmu ba wurin da yake da ka zo ka yi magana son zuciya ka tashi ba ba wurin da da ka zo ka yi kariya ka tafi a ji da kai ba ne saboda ba gina nan ga da kariya ba ba yi shi da son zuciya ba ana da discipline nan ta saboda shi abinda muke fadi muna fari ne with evidence with proof kai ma ka bi ka ji ka yi aiki da shi ba muna zama nan mu yi magana zo in yi maka aiki ko zo in taimake ka ba watakila ba mutum kai wannan fanni ba ni spiritual man ne taimako nike taimakon mutane amma ba ainihin wannan ni damuwa na in zo in zamna nan in ce idan kana da ciwo ka zo in taimake ka kana da kaza kana son ka yi tafiya ba wannan ya dame ni ba ina son a sani akwai waɗanda suka fito suna use hoto chief malam zaki suna create fake accounts akan social media akan facebook laki twitter uh, youtube idan ka je wurin ka type malam zaki da ka ga hoton malam zaki daban daban daban daban daban daban daban different pictures different names different locations to sunan ba zan ce kar wani ya use wannan suna ba saboda suna dai ba za ka ka hana wani kaka kira suna amma hoton da ake use nan wannan ya very important in ce maka kai hatara saboda da a yi a zamfare ka kamar ni na zamfare ka akan karfi na ya wuce bai wanda Allah ya bani ce ka kuma kawo naka ka kara mini ko in karbi naka bukatan ka bai biya ba to shin nike so in bi kan wanga dama in sanar da duk duniya gaba daya saboda wanga radio station mai albarka duniya gaba daya an san da zaman shi shere ba ka son ka sani amma idan ka so ka ji ko ka san labarin su da ka sani don idan ka je facebook da ka ga wanga radio station aikin da suke yi sau shi mun bincika muka san kamar nan ga gidan gaskiya ne ku kuma da Allah tambayan da ya cancanta ka tambaye ni saboda babin da nazo in fadi ka yi mini son ra'ayi ka bi abin da nike fadi maka ya kamata ka yi tambaya tare da abin da na nike fadin nan mi ke gwada haka nan ko tambayan da wanda ke zamna waje zai ji ya ce masha Allah tambayan da kai ma malamin ga ko da ni da haka dan tambaye shi chief malam zaki kamar yadda kake batun wasu suna yin amfani da sunanka da kuma hotonka a shafukan sada zumunta na zamani suna amfani da haka suna yaudara ko in ce suna damfaran mutane me kake so ka ƙara fitowa da jama'a cewar kai baka amfani da irin waɗannan shafuka ne ko ku a'a kana amfani da su naka daban ne nasu daban alhamdulillah kullum dai magana shi ce Allah ya ba kowa aikin yi Allah ya ba kowa aikin yi sana'an kowa Allah ya sa albarka inda kowa dai dafi ya tashi Allah ya sa albarka a wurin hmm. yayanmu yayaninmu babaninmu kaninmu Allah sa ma kowa albarka cikin abin da yake ci to kaga irin yawanci magana haka muna sanar da masu hankali I mean gafara ba jahili ba saboda akwai wani bayani ko wani magana da ka yi shi fahimtanka daban da yadda da a doke shi kuma daban ni malam zaki ni wanda ni yake ina taimakon mutane akan damuwansu To amma ina tambaikon mutane akan damuwarsu nan ba shi na zo in zamana nan fadi. Ka biyo ni saboda wannan damuwan ba. Saboda taimakon da nike da aikin da nike da gaskiya da nike rike da shi. Mutane over 1,313 ke use hotona suna claim suni ni. 1,313 wani wai shi ni wani wai shi ne wani wai shi ni akan youtube facebook laki to shi ni ke son a fahimtar da mutane ko ba ni ba kaka gamu da wani account social media facebook gaba da ka ce dan tura maka kudi ka yi min aiki kaka zo akan facebook ko kan youtube gaba da ka ce dan tura maka kudi ka yi min aiki idan kai aka kamar ka bidi kudi ka je ka wasar a cikin ruwa baka amfani da facebook ko twitter ko instagram idan kana neman akan facebook hmm. da ka type zaki sakpacha tv hmm. duk da zaki sakpacha tv akwai waɗanda suka create fake account kuma wurin ya za a gane fake da kuma na to da ka san fake da original hmm. idan ka ga namba na ba gane namba ba ba ni bane saboda Najeriya nan akwai waɗanda su ma suka claim kamar su ni ni South Africa akwai waɗanda ke claim su ni ni Benin akwai waɗanda ke claim Togo akwai waɗanda ke claim to ba dukan nan abinda nike son ka fahimci ne idan kana da damuwa ka ta da kafa ka je ka ga damuwan wanda ka ganin nan idan kana da damuwa kana son ni chief malam zaki in taimake ka ka ta da kafa ka zo ka gani da idonka amma ba kan YouTube ba idan da ka yi magana da ni wata aikin aikinka bai baka dama ba idan ka kira chief malam zaki nan ba na hudu ne nan ba na fudu ne fudun nan idan ka kira video call ka make sure verification da da ka yi ba da mu zama nan mu yi kuri ba idan an ce masu zuwa haji mm. idan an tambayin dan ce najeriya ni farko saboda akwai waɗanda ke zuwa ranar juma'a juma'a suna juma'a su komo najeriya to amma kaga hakorin da ni na sa idan da ka yi yawo a cikin najeriya watakila da ka samu daya kana fahimta na ba a samun irinsa da yawa ne hakorin a'a gashi mm. na ga ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ɓangaren dama ɗaya kuma a sama ɗaya to she to ba ukun ba ba ainihin ukun da ka gan nan ba wani wani abu ke kai na gani na gan shi mai kala-kala mai kala-kala ina ga siffar na ma ba za ka kwatanta yadda yake ba ban taba ganin irinsa ba to zinariyan na kai mm. kamar digo to ina saboda fabi mutane sa na yi wannan abin don idan ka kira wani video call yana dokan hoto na da video na kuma ya gwada maka akan video call da kai ka kira shi ka ga fuska nan nan sau shi da haka mai kana ga mutum ne akan ba mutum kake gan ba hoto aka nuna maka to yanzu idan kana son ka san chief malam zaki hakorin nan ni alama saboda wannan alama ba wanda zai yi samu kuma na imani da Allah malam wani zai ce wulin haƙorin chief malam zaki ya faɗa da kansa saboda mutane su ƙara gane kaga biyun nan bisan shi kasama mm. kagan mm. ko mm. star ne aka yi da zinariya bisa gudan kuma ba star bane an shi kaman moon kaman wata kagan ko gudan kuma normal one farin nan ne to na yi wanga duka saboda idan ka kira ni a video call mm. ka san kana magana da malam zaki da kai mm. ba ni ba ba ni ba ni saboda akwai politicians da muke aiki da su mm. akwai masu business akwai masu kara wani na ba zai yi zo ba sai ka gwada mai rokan Allah na da mu yi shi kaza sai ya biri kudi in karatu ni she ayi in wani askaru ni she ayi in batun azumi ni she ayi so she ya turo maka kudi to idan son zuciya ya kwace maka hankali da mm. ka je ka cross wannan program na akan YouTube ko Facebook ka ga mamakai yadda nike yi kaga sunan sakpacha nan mm. idan ka type zaki sakpacha TV mm. akan YouTube ko Facebook da ka ga abin da nike yi saboda shi ba shi ya nidi na in zamna nan ce ina kaza ina kaza ina kaza balle in commit crime saboda na zo ni ba gari na ba ne to idan ka ce gari kaga ana wani rawa ba za ka yi kai ba she ka yi shurum shurum nan nimi ba zan ce maka abu kaza nike yi abu kaza nike yi balle in zo in swaba alkawalin da ke tsakanin ku da yami yan hukuma malam zaki wani zai so ya taba jin labarin kwatsam yanzu da ya kunna gidan rediyo aminci sai ya ji ana hira da kai eh, a nan wannan gabar me zai hana ka fara bada da guda biyu daga cikin lambobinka masha Allah wani yana ji ana hiran nan sai ya ji malam zaki yana ba da lamba sai ya ji daɗi ya ce to bari ya kira to masha hmm. Allah na ji daɗi kwaya da yadda ka yi magana saboda in an ba da nan wani bayanin na nan kana son ka ji shi da kyau idan ka kira hmm. da a samu hakuri a walware maka kuma yawanci ina bije sosai idan ka kira ɗaya biyu ban doka she ka yi hankuri watakila ina kan wani hadara mm. watakila ina wani abu kenan to idan ka kira ni ka same dan baka jawabi mm. au ka test na akan whatsapp mm. namba na ne 0242 70 68

au 0244 130 550 saboda kar pressure ya zo a kan namba gudan ya sa na baka namba hudu idan ka doki sauraro mhm. lambobin da malam zaki ya bayar barin ƙara nana ta muku su ta domin ku iya ɗauka a nitse akwai eh, sufuli biyu hudu hudu hudu takwas biyu takwas ɗaya shida lamba ta malan zaki ta farko kenan akwai kuma sifili biyu biyu sifili biyu hudu biyu bakwai sifili takwas sifili shida sifili lamba ta biyu kenan ta malan zaki akwai ɗaya lambar mai sifili biyu hudu hudu ɗaya uku sifili biyar biyar sifili lamba ta uku kenan ta malam zaki ina faɗa ne a hankali saboda ku iya ɗauka ku ƙara ɗauko eh, takarda da biro ko kuma wayar ku a kusa da ku ga ɗaya lamba ta malam zaki ita ma ita ce sifili biyu hudu hudu sifili biyar takwas hudu ɗaya hudu waɗannan lambobi guda hudu su ne lambobin wayar da za a samu malam zaki kai tsaye kuma a yi magana da shi kai tsaye malam zaki dai shi ne uh, alhaji chief malam zaki babu wani bayan shi kuma duk inda aka ji shi ɗin shi ne saboda ku tantance ku ƙara tabbatarwa ma ga lambobin wayar malam zaki malam zaki uh, a gurguje mintunan da aka ɗiba wa shirin suna gab da cika sauran mu minti biyar me za ka ko in ce wani saƙo kake da shi da al'umman najeriya a jihar kano da kuma adireshinka da la'alla idan akwai mai bukata za a zo a same ka. akan facebook ko youtube kuma me shi na chatting ka banda lokacin in chatting ka akan facebook ko youtube ko lakin ba na chat wurin ina da wanda ke manage akan youtube amma ni ban chat wurin idan ka zo wurin da ka zo akan whatsapp yi fira da kai idan ka fahimce ni she ka bi abin da na sanar da kai to idan ka kira wani yana maka turanci ba ni bane saboda yawancinsu da ke zamfara mutanen ba zai yi hausa ba ba zai yi hausa shi turanci dai maka ya ce maka na yi bize kai dai ka yi turanci ya sana da ni a'a kaka bi wannan to wanda kuma dan bar baya ne ni ina yi ma najeriya duka gaba da fatan alhairi allah muke roka ya ba najeriya zaman lafiya ya ba mu haɗin kai musulmai allah ya sa mu ya rinjayi arna Allah ba kowa nasara bisa kan abin da yake tsoro malam zaki a nan jihar Kano akwai buƙatar ko in ce idan mutum yana so ya zo ya same ka ya tattauna da kai. Masha Allah. A ina ah, zai same ka. A ah, yanzu haka ba saboda wannan na zo ba. Na'am. Ba wannan ya kawo ni ba. <laughs> Saboda shi ka kira ni ka tambaye ni tambaya na ba amma ba wai in gwada maka inda nike ba. Eh, ba shi malam zaki kawai eh abinda baka fahimci ba in baka mm. bayani. Saboda na zo ziyara ne. saboda shi ziyaran shi na zo abinda ya kawo personal kenan ko da bayan malam zaki ya koma Gane, za a iya samun sa to wannan idan yes idan ka kira ni muka yi fira yanda ya kamata duka mm. da ka ji shi tsakanin ni da kai to amma ba ainihin abin da ya kawo na yi program saboda ka zo ka kawo mini ni na fi kowa ko ni da yayi a'a ba shi ya kawo ni ba eh, ko mutum ya zo da neman addu'a ya masa addu'a a'a a'a Allah ya tun karbi addu'anka. To masha Allah eh, malam zaki bari in ƙara maimaita wa masu sauraro lambobin wayan nan saboda muhimmancin su. In ya so sai in ƙara baka minti ɗaya kai wa masu sauraro sallama. Lambobin wayar da za a samu Alhaji Chief Malam Zaki Sakfacha eh, su ne eh, sifili a tsaya a ɗauko biro da takarda ko wayar da ke hannunka a nitse ka ɗauki lambobin wayar zan maimaita. Sifili biyu hudu hudu hudu takwas biyu takwas ɗaya shida ko kuma sifili biyu hudu biyu bakwai sifili takwas sifili shida takwas ko kuma sifili biyu hudu hudu ɗaya uku sifili biyar biyar sifili ko kuma ta ƙarshen wato sifili biyu hudu hudu sifili biyar takwas hudu ɗaya hudu waɗannan lambobi guda hudu su ne lambobin waya da za a samu alhaji chief malam zaki alhaji alhaji chief malam zaki uh, daga kasar ghana accra kumasi za a iya ba masu sauraro adireshin ka na can kasar ghana eh, ghana ina accra da kumasi idan kana nema ka zo ghana ina accra da kumasi kuma ka sanar da ni sannan ka zo saboda ina tafiya sosai kuma idan ka yi politician ko kana son a zo a yi maka rokala duka na idan ka kira da mu yi wannan fira tsakanin ni da kai amma magana na karshe duka Allah ba mu zaman lafiya nan ga Allah ba mu zaman lafiya lafiya shine very important arziki kudi da wadata Allah ba mu yan Najeriya ga lafiya saboda me yasa na ce mu yan Najeriya ni ba da gombe ni a tarihin mu mu zamfarawa ne mun fito zamfara eh, wasu kuma wai gombe to saboda shi na kare kai na ciki kuma na ji dadin zuwa nan ganda na yi wallahi na ji dadi sosai kamar gida nike to alhamdulillah masu sauraro a nan za mu dakata muku cikin wannan shiri eh, tare da alhaji chief malam zaki sakfacha kuma muna fatan lokaci zuwa lokaci za a dinga jin ko sakonninsa na sakata ko kuma tallallukansa a wannan gida na aminci rediyo da kuma saƙonninsa kai tsaye da sakonnin lambobin wayarsa da za a iya magana da shi kamar yadda muka bayar a wannan shirin za ku dinga jin mu lokaci zuwa lokaci da alhaji chief malam zaki ni da na jagoranci shirin na gabatar suna na shamsuddin nake sallama da ku mu haɗa a wani makon